Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Alhamis 12 ga watan Maris shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari. Sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar talakawan kasar na ci gaba da kokawa kan rufe iyakokin da Najeriya ta yi. Muna tafa da ƙarin bayani A Najeriya kuwa muhawara ce ta kauri tun bayan da Majalisar Dattawan Kasar ta fara sauraron kudirin hana shigar da janareta cikin kasar. Yau a kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Wane irin tasiri kuke ganin shawarar da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya suka bayar na hana amfani da janareta a zayi? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Alhamis jami'an kasashen Ture sun soki matakin shugaban Amurka Donald Trump na yin gaban kanshi wajen kakaba matakin hana akasarin jiragen sama daga nahiyar Ture shiga Amurka ba tare da ta yi shawara da su ba a yankurin shi na hana yaduwar cutar coronavirus. A wata sanarwa ta haɗin da suka bayar shugaban tarayyar Ture Ursula von der Leyen da Charles Michel, shugaban majalisar tarayyar Turan, sun ce tarayyar Turai ba ta amince da matakin da Amurka ta ɗauka na sanya dokar hana zirga-zirga ba ba tare da su ba. Sanarwar ta ce coronavirus matsala ce ta duniya ba ta keɓe wata nahiya ita kaɗai ba, kuma tana buƙatar haɗa hannu ne maimakon wata ƙasa ta yi gaban kanta. Wanda Layan da Michelle sun ce tarayyar Ture tana ɗaukar matakan da suka dace don takaita yaduwar cutar. Trump ya sanar da matakin hana zirga-zirga ne a wani jawabi da ya gabatar ga ofishinsa a fadar White House jiya Laraba da dare. Bayan a kwanakin baya ya nuna cewa hadarin cutar ta coronavirus bai kai na mura da mutane ke yi daga lokaci zuwa lokaci ba a Amurka. shahararren dan jaridar nigeria nan kuma ɗan gwagwarmayar uh, wato omoyele sowore a yanzu yana fuskantar tuhumar cin amanar ƙasa bayan da ya kwashe tsawon watanni a gidan yari omoyele sowore wanda ya kirkiro kafar yada labaran yanar gizo ta sahara reporters ya bayyana a gaban babbar kotun tarayya da ke birnin abuja a jiya laraba kuma an bashi ranar da zai koma kotu don sauraron kararsa a watan afrilu a can baya dai hukumar tsaron najeriya ta sss mai binciken sirri da yaƙi da ta'addanci ta kama shi a watan agusta an kuma kama saware ne bayan da ya shirya wani gangamin neman juyin juya hali mai takan revolution now bisa hujjar rashin adalci a babban zaben ƙasa da aka gudanar a bara. an sake shi a ranar biyar ga watan disamba aka kuma sake kama shi washe gari kana aka sake shi a ranar ashirin da hudu ga watan disamba bisa umarnin ministan shari'ar na kasar matar saware ta faɗa wa murya amurka cewa ana azabtar da shi ne saboda faɗar gaskiya da ra'ayinsa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa amurka a birnin washington dc gwamnatin sudan ta ce jami'an hukumar binciken amurka ta fbi sun isa khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa prime minister abdullah hamdok a ranar litinin an kai harin bom na mota ga jerin gwanon motocin hamdok a babban birnin kasar ta sudan a ranar litinin hamdok ya tsira ba tare da samun rauni ba kuma ba wanda ya ɗauki alhakin kai harin ministan watsa labaran sudan faisal mohammed saleh ya ce jami'an tsaro sun kama mutane da dama 'yan kasar da kuma 'yan kasashen waje dangane da haram sai dai bai yi cikakken bayani akan waɗanda ake zargi ba bayan halartar wani taron gaggawa na gwamnati a daren litinin ministan lamuran cikin gida a tarifi idris da falla ya ce sudan tana marhaban da taimako wajen gano waɗanda suka kai harin mun yi allah wadai da wannan mummunan aiki da yake kokarin bata sunan sudan a cikin gida da kuma a idan duniya muna bukatan a gano kowa da yake da hannu a aika-aikar don haka muna neman tallafi daga abokanmu domin gano su da kuma hukunta su abdullah ya faɗa wa muryar amurka sai kuma babbar majalisar dokokin kasar rasha ta amince da wani kudirin doka da ya kunshi garan bowen ga kundin tsarin mulkin kasar wanda zai baiwa shugaban vladimir putin dama matsayawa takarar wa'adin mulki na biyar na shugabancin kasar a shekara ta 2024 'yan majalisa su wato 160 ne suka kada kuri'ar goyon bayan kudirin a jiya laraba yayin da ɗaya ya kada kuri'ar rashin amincewan 'yan majalisa uku kuma su ukun ba su halarci zaman ba amincewar na zuwa ne sa'o'i bayan da majalisar wakilai ta amince da kudirin dokar a karatun karshe da aka yi masa kakakin majalisar bichleslav Volodin ya shaidawa manema labarai tun da farko cewa Uh, Putin da rukunin ma'aikata na musamman sun gabatar da bukatan yin garan bawal ga tsarin mulki har 390. Daya daga cikin bukatun na garan bawal da majalisar wakilan ta amince za ta shafi dukkan wa'adin mulki da Putin ya yi a baya. wanda zai ba shi damar neman wani sabon wa'adin mulki a shekara ta 2024 bayan karewar wannan wa'adin na mulkinsa. wannan dai ya nuna alamun yiwuwar kasancewarsa a mulki har ya zuwa shekara ta 2036 idan ya lashe zaben na 2024 kana kuma aka sake zabensa bayan shekaru shida to sai dai wajibi ne sai kotun tsarin mulki ta amince da duk garin bawal da za a yi haka kuma zai zama karbabbe ne kawai idan ya samu amincewar fiye da rabin masu zaben kasar. A gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu daga jamhuriyar Nijar. Yayin da 'yan majalisar dokokin kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma wato ECOWAS ke taro a birnin Yamai. Talakawa a ƙasar sun koka akan kuncin rayuwa da suka tsinci kansu ciki sakamakon matakin rufe iyakokin Najeriya yau watanni da dama. sai dai wani dan majalisa na cewa a rika sara ana duban bakin gatari ga rahoton da wakilinmu na ya mai sulaimu barma ya aiko mana Shakka babu matakin rufe iyakokin Najeriya wani abu ne da har yanzu ke ci gaba da haifar da gunaguni a wajen al'umma sanadiyar koma bayan da abin ya haddasa a fannoni da dama. Malam Nuhu Sule da Maradi da ke harkoki a tsakanin Nijar da Najeriya na daga cikin masu korafi a kan wannan batu. Talakawan Najeriya gaba ɗaya kowa na kuka. Makwabtan Najeriya waɗanda suke shiga Najeriya su ciwo kasuwar Najeriya ko su yi wata harka a Najeriya kowa na kuka. An damu. Muna fata Allah ya sa Buhari ya ji kukanmu, ya ji kukan jama'a, ya dubi wannan lamari ya buɗe ba don wasu makwabta ba ko dan 'yan ƙasar shi da kuma shigar kuɗi na ƙasar Najeriya. Tun a washe garin ɗaukar wannan mataki, hukumomin Najeriya suka bayyana cewa yawaitar ayyukan ta'addanci da satar shanu da garkuwa da mutane don neman kuɗaɗen fansa ne ke mafarin tsaurara matakan zuba ido a kan iyakar ƙasar da makwabtanta. To amma wani mai bin diddigin al'amuran yau da kullum Ibrahim Kantama na cewa. ake bai kamata ba a ce Najeriya a matsayinta ta uwa ta rike iyaka kuma a ce ana magana sai dai yawo ta nan kadai za a iya cewa ita wannan kungiya ma kamar wani akan wasu ne dokar take aiki ba akan dukkan kasa mambobin wannan kungiyar ba. Kamar hujjar da ita gwamnatin Najeriya ta bayar akan dalilai na tsaro ba ta da karfin da za ta sa eh, lalle a rufe iyakar nan har sai lokacin da aka fara ganin hasken al'amura. waɗannan hujjoji da aka kawo na tsaro ba hujja ba ce ai akwai yadda ake yi a tsare kasar in ana gudun shiga da wani mugu abu bincike ne kawai za a tsananta na a bincika a gashin mai ka zo da shi waye kai me za ka yi shi ne kawai ba ba kai sai an rufe iyakar ba shin da aka rufe iyakar ba kamar sun bar yaduwa ne an bar kai har-haren ne a yankin shi ne wannan za a yi amfani da shi mana ni abin da na gani wanda ecowas akwai wurin da take da iya magana akwai wurin da kuma ba ta iya magana shi ne kawai akan wannan batu na nemi jin ta bakin wani dan majalisar dokokin kasashen ecowas bukari sani zilli wanne yake ganin yanayin da ake ciki a yau a fannin tsaro ya yi tsananin da za a kara jan damara ka san zamani wanda ya zo ba shi da kyau ne saboda in ka ɗauko hanya ta tsaron ƙasa to ba ya wa mai ɗaki shi ya san inda ake mai ruwa yau harkar security ta zama abin da yake duka duniya ta rikici to mafari kenan ne kake gani ana sara ana diban bakin gatari. sai dai duk da haka dan majalisar ya ce za su bi hanyoyin an karar da hukumomin najeriya game da abubuwan da dokokin sai da yawo suka tsara akan maganar kai da kawon al'ummomi da dukiyoyinsu mun san da najeriya ta taka doka ba daidai ba ne ba in lokacin a zamana a yi magana ya yi za mu zama mu yi magana mu gaya musu yanda doka ta ce a yi kuma mu zamna mu yi magana da ita Najeriya. Na nemi jin martanin jakadan Najeriya a Nijar akan waɗannan ƙorafe-ƙorafe sai dai aka sanar da ni cewa baya ofis idan ya dawo za a yi min magana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla gaida Silamu mun bar da wannan rahoton. To a Najeriya kuwa majalisar dattawan kasar ce ta fara sauraron kudirin dokar da za ta hana amfani da injin janareta. Wannan ƙudiri idan ya samu karbuwa har ya zama doka za a hana shigowa da janaretan. Sannan idan an samu wanda ya karya dokar za a hukunta shi na tsawon shekara goma. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana. Sanata mai wakiltar Neja ta kudu a majalisar dattawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, Sanata Muhammad Birma Enagi ya ce taɓarɓarewar harkar wutar lantarki a ƙasar da ya ƙici ya ƙicinyewa sannan kuma da irin rawar da 'yan kasuwa suke takawa wajen illanta yanayi da irin janaretar da suke shigowa da su kasar su ne suka sa shi kawo wannan kuduri domin a tsaftace harkar wutar lantarki a kasar daya cikin 'ya'yan kwamitin kula da harkokin wutar lantarki a majalisar dattawan ahmed babba kaita ya ce yana goyon bayan wannan kuduri ɗari bisa ɗari. kudurin ya samu karbuwa kuma ina ganin eh, zai samu wuciya ni ma kaina ina ɗaya daga cikin wanda ke goya ma wannan kuduri ba saboda dalilai kama haka yawan janaretoci masu tada kura suna sakin abin da bature yake ce ma carbon monoxide cikin iska yana ƙara kawo matsaloli da dama zai yi tasiri wurin har zuka kawo wuta yadda za ta ishi kowa da ba kamar wajejen kamfanoni domin a samu abun yi a najeriya amma ga shugaban kwamitin kula da harkar wutar lantarki a majalisar wakilai aliyu magaji da'u ya ce an bar jaki ne ana dukan taiki a A zatona ina ganin kamar an bar jaki da ana dukan taiki. Matsalar wutar Najeriya ta fi maganar wuce maganar hana shigo da janareto ko kawo janareto. Duk da yake ban karanta dokar ba, ne bana goyon bayan wannan doka. domin akwai inda janareto din ma inda ma babu wutar kuma janareto yana amfani ya kaza mu mai da hankalinmu ne ta yadda za mu ga kan cewa an samu wuta a Najeriya. Da zarar an samu wuta a Najeriya kamar yadda ke a kowace ƙasa inda aka ci gaba, to za ki ga kan cewa shi mai janato din ma ba zai kawo ba. Shi ma mai ba ministan kula da wutar lantarki shawara akan kamfanin wuta ta Mambila, Idris Muhammad Madakin Jan ya ce ya yaba da wannan yunkuri. Kyakkyawar yunkuri ne na tabbatar da cewa an dakilo ainihin hanyar da ke sa rashin samuwan wutan lantarki a najeriya ke komawa baya ko kuma ake ba a samun gaci saboda shigar da janareto a wannan gasan. ba karamin illa yake yi wajen samar da wutan lantarki a wannan kasar ba amma abin da majalisar ta yi tana so ta dakile ainihin hanyar da zai sa a samu koma baya ko kuma cikas wajen rashin samun wutan lantarki amma ga isa sanusi dan kasa kuma mazaunin birnin tarayya abuja ya ce bai amince da wannan doka ba a bisa hujjoji kamar haka gaskiya wannan kudirin doka abin takaici ne kuma abin dariya ne domin misali idan kika je kasashe can da akwai wutar lantarki ba za ki taɓa ganin janareto ba idan aka samar wa mutane wutar lantarki ina ruwansu da janareto tun da ma aka kafa majalisar tarayya daga 1999 a gaskiya ni ban taɓa jin ƙudurin doka wanda ya saba wa hankali sannan kuma ba shi ma da tushe balle makama irin wannan domin najeriya ƙasa ce wadda take kwata-kwata abin da ake iya rabawa na karfin wutar lantarki shine megawatt dubu uku zuwa dubu hudu a ƙasa mai mutane miliyan ɗari biyu rashin wutar lantarki tana ɗaya daga cikin babban kalubale da najeriya take fama da shi shekaru masu yawan gaske madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya To madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. Wane irin tasiri kuke ganin shawarar da wasu 'yan majalisar dattawan Najeriya suka bayar na hana amfani da janareta zai yi. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. karimu gari rahimu shirai dare janna shi yi rana ya dan adam mai wuyan gane hali oh, oh bin adam mai wuyan gane hali watan ran mutum ai kan muna nama watan ran mutum kai kan muna nama watan ran mutum ai kan daɗa dama watan ran mutum kai ke daɗa dama oh dan adam mai wuyan gane hali oh, oh bil adam mai wuyan gane hali firgita ni lamarin mutum ne yakan gingiga ne lamarin mutum ne yakan maguza ni sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun abin adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun sami kira daga jihar Taraba waye kan layi. Sunana Awalu daga Ibbi Taraba State. To Awalu menene ra'ayinka? Ni a tunanin dai maganan abin da yake kawo matsala a wutan nefan Najeriya ba wani abu bane kawai lagari cin hanci da rashawa. Musamman a gefen shugabanni kamar ministocin da ake ba su. Ana zargin cewa wannan janareto eh, da ake shigowa da shi daga china nan idan ba suna ba su cin hanci domin samu kasuwa ba shi yake dakile maganan harkar wutan lantarki a Najeriya. To kana ganin hana shigo da janareta din zai taimaka a samu wutar lantarkin? Zai taimaka sosai. Zai taimaka. To mun gode a wali ibi daga jihar Taraba yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi waye akan layi. A daga tsoron lokacin zaman ne, idan kusa ne. Daga jihar Sokoto to muna jinka. Mm. To Toro to an shine Bauchi jihar Bauchi muka ce ko to muna jin hmm. ka. maganar janareto nan ba gwamnatin ta ba ta ba wuta ba kuma ce ya haka zai yi. Da kamata ta mana wuta ta inganta. mun To mun gode Ibrahim daga jihar Bauchi yanzu mun sami kira daga jihar Yobe waye akan layi. Assalamu alaikum kuna tare da shugaban zan kasuwar da maturu. To amu alaikum salam muna jin ka shugaban wanzan. Wato ni na wa ra'ayi magana ce guda ɗaya wadda su shugabanninmu sun sani mu mun sani. abu ne guda ɗaya gyara ne za a yi kawai su gyara mana wutar nefa yadda kowace ƙasa a duniya take kishin gyara eh, ƙasarta musamman nefa da sauran sha da makamantan su to bai kafata a ce wai za a hana kawowa janareto Eh, ba su gyara mana wuta ba saboda haka sai sun gyara mana wutar nefa sun tabbatar cewar eh nefa nan ta zauna a ƙasa garanti ta zauna a eh, ta zauna jama'ar ƙasa sun sani sannan sai su hana kawowa janareto amma ba haka suka yi ba mu gaskiya ba mu gane da wannan lamarin ba ku tashi lafiya zuwa na abubuwan zan kaso da matu. to mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar jigawa waye akan layi. hello eh, kana ta assalamu alaikum salam yawa muna jin yawa kuna tare da lauyan masu kefa ne isa mai kifi dan sure karamar hukumar ronin jihar jigawa to isa mai kifi yawa da Allah za a kai wannan gaskiya lamari shugaban kasa mutanen nan suna nema su dagula mai lissafi suna ta kawo mai abin da bai dace da talaka ba yaushe za a ce a hana shigowa da janareta kuma wutan nefa babu to me dalilin wannan Ito eh ba ka gani idan aka hana shigo da janareton wutar za ta inganta tunda ana zargin wasu suna yin zagon kasa. Ai idan ta inganta idan ta inganta kuma ya za a yi a sai janareton ba zai yiwu ba yi gaskiyar lamari sai ta inganta sannan janareton sai a hana shigowa da shi ba laifi ba ne. To mun gode Isa kifi daga jihar Jigawa yanzu mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu ah, alaikum assalamu wa rahmatullah. Da wa muke magana? Barka da yammaci. Yawa barka ka dai. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa Ngaro muna jin ka. To ni abin da nake dubawa da wannan al'amari ka san ita wannan gwamnatin duk da tamu ce mutane yawa ba sa so a gaya musu gaskiya. shi shugaban kasa muhammadu buhari a komai a duk abin da ka sani za a ga ya zira ido a kan duk abin da za a yi yanzu duk talakan da ya zaɓi shugaban kasa muhammadu buhari ya zaɓe ne domin ya samu sassauci amma mutanen da suke zagaye da shugaban kasa buhari su suke lallata wannan al'amarin yanzu su wanda a ce yanzu a ce za a hana shigo da mai kanci da direto a najeriya to ya suke so mutane su zama masu yin dan ɗinki masu yin dan aiki masu duk abin da ka sani yanzu wanda ma akwai dan injin da zaka siya wanda zaka sa karamin janareto kayi kayi wanda ka a ce an hana da shigo da janeto shi shugaban kasa ma Buhari komai ya zara wa'annan mutanen ido to wallahi za su kai shi baro mu da shugaban kasa mu muka zabe shi kuma irin wa'annan tsare tsare da ake fitowa da su tsare-tsare da kawai da za a cutar da talaka wanda talakan da yake dan samu yana dan samun abinci kai a toshe hanyoyi To mun gode Alhaji Musan Gara daga jihar Kaduna yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Nijar waye akan layi. To kuna tare da mai sauraron ku Abdu Kasko nan nake unguwar wadata tawa jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Ina da zan bada bisa ga wannan mataki da mun kai mu za su dauka na hana shigowa da janoreto. Hmm. To mu muna so misali in za a hanawa ki zamanto a shawarci talaka kuma a ƙara bunƙasa wutar lantarki faɗin Najeriya saboda ta wannan hanya shigowa da eh, shi janareton shi da sa kun gani wasu sai su samu abinci sosai amma an ka ce a hana kun gani wasu nan ne abin su zai baci amma muna fatan a tsaya a gyara abinci kasa a wuta ka wadata ko ina talaka kashi ya daɗi yi amma matsawa akwai matsala kenan ba a yi hana shigowa da to muna fatan dai Allah tabbatar muna da alheri Allah ba mu kwanciyar hankali. To amin mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Katsina waye akan layi. Naka tuna da Allah ka kashe rediyon ka ka kashe rediyon ka. da masu sale daga jihar Katsina karamar hukumar Baure. To ka kashe rediyon ka kafin mu amsa tukunna. A gaskiya mu ma kaman. Ka kashe rediyon ka na ce. Ba ma jin ka. Kaman zancen higowa da janaratan na mu ma mu goyi da bayan cewar kar a higo da ba. Saboda abin da ya sa mu yake mana amfani. birni da kawai har rigage a yi yin amfani in ba a higo da shi ba babu ko da wuta aka samu ba za ta mana amfani ba sai da wannan janareta wannan za ta mana amfani to kaji mu ra'ayin mu kenan a tashi lafiya muna gaida ku to mun gode madalla da haka muka kawo karshen ɗaukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe To madalla masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe hudu na yamma da minti hamsin da uku yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Da farko na gayyato muku Abu Ubaida domin yi bitar yadda ta kaya a mako na 23 a gasar kwallon kafa na Premier a Najeriya. Sakamakon wasan Najeriya Premier mako na 23 ya nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta Warriors ta doke Adamu na ta gida da ci ɗaya da babu. ke wasa tsakanin akwaratar da iyamba da kada fc ta lashe takobin nasara kan hatala ci ɗaya mai ban haushi sai kuma jiga golden stars ta kwara wa kwara kwallo biyu da ɗaya kano pilas ta bi lobby stars har gida aka tashi ci biyu da biyu inugu rangers da mf an ta babu ci tsakanin su nasara na ta ban karan mahaukaciya wa katsina nata da ci uku da nema yayin da kungiyar kwallon kafa ta rifers united ta samu nasara ci ɗaya tilo kungiyar kwallon kafa ta sun stars a gida su ma sun doke abia warriors da ci ɗaya da babu sun kuma a gida ba ci da daɗi ba yadda Plateau United ta biyo ta ta doke cire ci daya da nema. a makon da ya gabata ne dai wani dan wasan club din kwallon kafa ta nasara united mai suna chineme martins ya yanki jiki ya fadi ya mutu a tsakiyar fili yana cikin taka leda wa club dinsa da suke fafatawa da club din kwallon kafa ta katsina united wannan abu da ya faru ya tilasta hukumar kwallon kafa ta najeriya tilastawa club club na premier da su samar da likitoci da kuma motocin daukan marasa lafiya kafin a bar su su shiga gasar kwallon kafa Alhaji Ado mai sharha ne kan harkan wasanni ya ce hukuncin da hukumar kwallon kafa ta dauka ya yi daidai wannan kira ya yi daidai saboda abu ya ta faruwa a shekarun bacin kusa kusan shekaru ashirin da suka wuce inda okoraji ya faɗi ya slamping a cikin wannan wasan kwallon kafa na african cup of nations ma ya faɗi ya mutu a wurin babu facilities ko kuma kayan eh, kula da lafiya na fiya wannan wannan kuma na kwanan nan na cine mai martins wanda suka yi ya faɗi shi ma ya mutu suna cikin wasa tsakanin Sarawa united da eh, katsina united shi ma aka kamu ambulance amma ambulance ɗin ba ta da kyau ba kaya a ciki har ma sai ma an tura tura da ake sama kuma ta kasa tafiya sai da aka samu mota yan jarida press crew na gama house shi na ka ɗauki wani ɗan taliki kafin isa asibiti ya cika kuma ita hukumar kwallon kafa shi shehu duku da ya fito ya faɗa ya ce ya yi daidai ya cewa kada ƙara yin wasa idan ba a samu wannan likita ba ba a samu ambulance ba ba a samu dai sauran kayayyaki ba wanda za su lura da yan wasa wannan ya yi daidai wannan kira ya yi daidai. sai kuma batun cutar coronavirus da ta shafi harkar wasanni a duniya domin jin yadda ake ciki a halin yanzu ga shehu salawa da karin bayani to eh, wata wannan cutar za mu cewa bata bar komi ba saboda an ka duba daga kiwon lafiya zuwa tattalin arziki kuma yanzu ta bayyana a fangen wasanni ah, muna maganar daga italiya zuwa faransa zuwa wato spain andalusa kenan mm. ko ina inda lig-lig yake yanzu za ka ga ana wasa bayan kallo da wannan kuma muka karkare shirin na wannan mako saura da me mu haɗu a wani makon na gaba abdulha muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Madalla da Abdulhab Muhammad da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga Hadiza ta dawo da takaitattun labaran duniya. A yau Alhamis jami'an kasashen Turai sun soki matakin shugaban Amurka Donald Trump na yin gaban kanshi wajen kakaba eh, wato matakin hana akasarin jiragen sama daga nahiyar turan shiga Amurka ba tare da ya yi shawara da su ba a yunkurin shi na hana yaduwar cutar coronavirus. A wata sanarwa ta haɗin da suka bayar, shugaban tarayyar Turai Ursula von der Leyen da Charles Michel, shugaban majalisar tarayyar Turan, sun ce tarayyar turai bata amince da matakin da amurka ta ɗauka ba na sanya dokar hana zirga-zirga ba tare da tuntuɓar su ba sanarwa ta ce coronavirus matsala ce ta duniya kuma bata keɓe wata nahiya ita kaɗai ba kuma tana tana buƙatar haɗa hannu ne maimakon wata ƙasa ta yi gaban kanta. Omoyole Sowore wanda ya kirkiro kafar yada labaran yanar gizo ta Sahara Reporters ya bayyana a gaban babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja a jiya Laraba kuma an ba shi ranar da zai koma kotu don sauraron kararsa a watan Afrilu. A can baya dai hukumar tsaron Najeriya ta SSS mai binciken sirri da yaƙi da ta'addanci ta kama shi a watan Agusta. Gwamnatin Sudan ta ce jami'an hukumar binciken Amurka ta FBI sun isa Khartoum domin taimakawa wajen binciken yunkurin kisa da aka yi wa Prime Minister Abdullah Hamdok a ranar Litinin. An kai harin bom na mota ga jerin gwanon motocin Hamdok a babban birnin kasar ta Sudan a ranar Litinin. Hamdok ya tsira ba tare da samun rauni ba kuma ba wanda ya dauki alhakin kai harin. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau Keith Holmes. Ni Muhammad Habis Baballa da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.